na shigo cikin wani waje cikin wani waje na shigo ba zan yi bayanin gurin da na shigo ba. Eh, na shigo cikin wani waje don ɗibar kayan aiki eh, na shigo wani waje amma ba matsala za in ɗan haska wurin da na shigo eh, na shigo wani waje don ɗibar kayan aiki insha Allahu cikin ikon Allah da yaddarsa da kuma amincewarsa da zartawarsa za mu zo mu ci gaba da karatuttuka za mu zo mu ci gaba da karatuttuka amma dai wannan lokaci nasihar da nake da ita shi ne. abin da ya shafi lamarin sunna dangane da ɗaliban ilimi wallahi wani zubin in kana ganin yanda wa'yansu suke da'awa ta sunna abin zai baka mamaki wallahi za ka ga mutum tantirin jahili ne shi karan kansa bai fahimci sunnar ba ballantana ya fahimtar da sunnar shi karan kansa bai fahimci usul wanda aka gina sunna a kai ba ballantana ma har ya kiran wani zuwa gare shi abin zai baka takaici tare da haka kuma cikin da'awar rashin tarbiyya da abin da suna ba ta da bukatarsa za ka ga duk ana samu ciki ta hanyar ƙirƙiro waɗansu miyagun sunaye ana amfani da su gurin raddi ga 'yan bida'a wani ma ka ji shi yana zagi wanda duk suna ta barranta daga wannan shirman suna tsantsar karatu take da bukata sunna ya yaƙar aƙidu munana take da buƙata bisa ilimi ba bisa hauka da hayaniya ba wallahi to amma abin zai baka takaici kaga mutum tantirin jahili ne amma ya tara wawaye da nufin kishin sunna a zagi wancan a ci mutuncin wannan a yi zage-zage haka kawai wannan su kawai shine da'awar ƙila wanda ma baya amfani da irin miyagun wa'annan kalamai a wajensu kamar shi ba kishin sunna yake ba irin wa'annan ɗabi'o'i ba za su haifar mana da ɗa mai ido ba wallahi irin wa'annan ɗabi'o'i ba za su wa da sunna ci gaba ba dama sha Allah yadda muke yin karatuttuka akan ɗariƙu da bid'o'i da shirka da kafirci da wuya ai sati ɗaya wallahi baka ji ɗan ɗariƙar da ya fito ya barranta kansa daga ɗariƙa ba ya ce ya gane sanadiyar karatuttuka da ake amma da Allah yanzu ka ringa aunawa don Allah yanzu ka ringa aunawa yaushe sharaban da ka ji wani ɗan ɗariƙa wai ya gane sunna yanzu kawai hayaniya abin ya koma da zage-zage da cin mutunci da amfani da miyagun kalmomi wai wannan shine mazantaka wannan shine da'awa to wallahi sai mun gyara kamar yadda imamul baji ke faɗi dangane da raddi ga 'yan bida'a yace al-maqsudu minu kaffu maqalatihim wa tahdhirul ummati minha yace fala yajuzu dhikru aibin la ta'alluqa lahu bi bid'atihi yace munufa gurur rudud ga 'yan bida'a. shine kame zantukan su kada ya shiga cikin al'umma a kame zantuka a kuma tsoratar daga al'umma daga sharrin wa'annan zantuka wanda suna ɗauke da miyagun aƙidu yace baya halatta ma a ambaci wani aibi wanda ba shi da alaƙa da bid'an me shi amma yanzu duk ba haka ake ba sai kaga mutum raddi ya zo wa'ansu sunaye ma da naji ana faɗi Su waye ko lata da uzu wannan duk shirme ne da hayaniya shirme ne ba zai haifar da sunna da mai ido ba idan zagi ne sun fi ka iya zagi in tashanci ne sun fi ka iya tashanci in cin mutunci ne a nan ma aka haife su gindin cin mutuncin in sharri ne da ƙage kai ahli sunna bakka da wannan buƙatar wannan shirman waye ko waye uza duk wannan shirme ne hayaniya ne hauka ne da rashin sanin ma abin da me shi yake yi dan mai hankali mai karatu wanda ya ginu a tarbiya ta karatu ba zai irin wannan shirman ba wallahi to amma yanzu irin wa'annan jahilan irin wa'annan masu shirman a wajen wa'insu ma su ne wai jajirtattu masu kishin sunna masu dai bata sunna masu bata sunna yanzu raban da ka ji wani ɗan bid'a ya bid'a sa ya fahimci sunna yanzu kwata kwata an maida da'awar hayaniya kawai hayaniya ne kawai a cikinta wancan ya zagi wancan ya amfani da miyagun kalmomi ya haka a harzika hazo kawai yanzu ba wai batun ma wani ma ya fahimta ma ake ba ba ko nan mutum ya zo ya amfani da wayansu kalmomi cikin wasa kuma sai ya dawo yana kare kansa sai kaga ya dawo a maimakon yanzu ka ji jifa ka yi jifa ya samu wanda ka jefa to bayan ka jefa kuma ya dawo ma kana kokarin wai ai ba gane bayanin da wai kake ba kaga yanzu kenan bayanin ba shi da amfani to dole sai mun tsaya mun yi da'awa bisa ilimi bisa nutsuwa bisa tarbiyya to sai jama'a su fahimci da'awa kamar yadda ɗaya daga cikin manya-manyan malama sheikh muhammad bin abdul wahab wanda saboda shi ne wa'annan suke ce mana 'yan wahabiyawa wanda ya faɗi a cikin littafinsa al'usul talasa ya ce ka sani Allah ya maka rahama yana wajaba a kanmu sanin wa'ansu matsaloli guda hudu matsala ta farko ya ce ilimi dole ne wajibi ne a kanka a kanka a kan kowa ka yi ilimi ilimin nan ya gaya ma ko menene shi yace wa huwa ma'rifatullahi shine sanin Allah wa ma'rifatu nabihi da sanin annabinsa wa ma'rifatu dinil islami da sanin addinin musulunci da hayaniya a'a bil adillati da dalilai dalilan nan kuma suna cikin alqur'ani suna cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatacciya bayan wannan yace al'amalu bihi aiki da shi wannan ilimin bayan ka sani to sai kai aiki da abin da ka sani abu na uku adda'awatu ilaihi kira zuwa ga shi wannan ilimin ka kira ka fahimta fahimtar ka gane ganar ka sani sanar dole sai ka yi da'awa wanda aiki ne na annabawa haka annabi sallama ya faɗi haka Allah ya ce ya faɗi kuma qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani haka yace ballighu anni walau aya haka dole sai kayi addu'awatu ilaihi bayan kayi kira kayi da'awa akwai cuta dole za a zage ka a ci mutuncinka a yi ma sharri a yi ƙoƙarin cutar da kai ya ce ne shine wa alal zafihi haƙuri kan cutar da ke cikin wannan hanyar dole sai an cutar da kai dole to sai ka yi haƙuri ka jure amma dai ka sani dai da'awa tana ginuwa ne akan ilimi eh, kuma wannan shine zai haifar da sunna ɗa mai ido idan da su mala abubakar gumi irin wannan zage-zagen da miyagun kalmomin nan suka yi ta amfani da su da irin wannan sunayen damu ba mu fahimta ba da sunna ba ta kai inda ta kai ba sai kaga wani jahili ne fa amma ya sa riga sunna wai shi ma wai ya fahimci sunna banda hauka da hayaniya ba abin da yake yi to wai irin wa'annan kuma masu cin mutuncin jahilai mahaukata marasa tarbiyya yanzu kwata-kwata da a wasu nan ta wani canja wani salo ta wani canja wani salo wacce wacce ta gina akan karatu amma yanzu kwata-kwata ba kan karatu ake yin batun wai awa ba kawai kan zage-zage da cin mutunci in ka iya zagi kai to yanzu kai sai a sara ma in ka iya cin mutunci ka iya amfani da miyagun kalmomi kai yanzu kai ne jajirtacce kai ne jajirtacce wannan ba abin da zai wa da sunna Allah za ka gansu suna ta yawo musamman a tiktok mutum tantirin jahili ne wani ma in dai kana da basira ka gane ka san ba shi da alaka da sunnar amma ya fake da ita ya fake da ita kawai abin da ya ga dama yake akwai kuma waɗansu daga cikin waɗansu malama wanda in dai za ka bi ra'ayinsu to dukkanin dattinka sai sun wanke ka sun nuna kai ne mai yin da'awa ta gaskiya wallahi akaramuka Allah Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace da haka dai dole sai an gyara haka kawai wani ba zai sa riga suna ya ɓata mana hanya ba kowaye shi yasa duk sanda na dawo karatu irin wa'annan masu shirman da hayaniyar lalle lalle su kuka ga kansu nan zan zo in kafe ka wala ko raddi kake wa yan bid'a zan tsama raddin da kuma tarbiyyar da rashin tarbiyyar in tsame shi kai ma in zo in ma raddi da awa sunna da awace ce ta karatu ta nutsuwa ta hankali ta dattako ta sanin ya kamata sai a fahimci sunna amma irin hauragiya da hayaniya da shirme kwata-kwata yanzu ba batun wani zuwa ake yi a wai karantar da jama'a masu fahimci ma me masu nan ba Allah ya sha mu dace Allah ya shiri masu yi nan da ke ta subhanakallahumma rabbana wa